بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda hada fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma tara ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da shida ga watan biyar shekara ta 2017 miladiya a karatunmu na wannan littafi mai tara albarka littafin muwatsa wallafar rihaya wallafar imam malik ibn anas imam al'imma imam zarar hijira riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi Muna cikin kundi na goma sha biyar da yake magana akan alkur'ani mai girma ma'ana kitabul qur'an yau za mu tashi a babi na shida kuma wannan shine mu na ɗari da goma sha hudu babi na shida shine babu ma ja'a fi qira'ati qul huwallahu ahad wa tabarakal ya biye da mulk babu ma ja'a fi qira'ati qul huwallahu ahad babin da ya zo zai yi bayani kan abin da ya shafi karanta qul huwallahu ahad ɗaya kenan wa tabarakal ladzi bi yadihi almuluk da kuma karanta tabarakal ladzi bi yadihi almuluk no kenan biyu wannan babi yana dauke da bayani akan karanta waɗannan surori guda biyu anan mun zo magana ke na kan abin da ya shafi fadail alquran mun zo magana akan abin da ya shafi fadail alquran ana karanta fada'il alquran falala alqur'ani mai girma sannan kuma ana karanta falala akan abin da ya shafi surorin alqur'ani mai girma no kenan biyu sannan kuma falala akan abin da ya shafi ayoyi na alqur'ani mai girma no kenan uku kaga akwai falala qur'ani gaba ɗayansa sannan akwai falala ta waɗansu surori na alqur'ani mai girma sannan akwai falala ta waɗansu ayoyi na alqur'ani mai girma cewar alƙur'ani mai girma zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala cewar alƙur'ani zance ne na Allah maganar Allah maɗaukin sarki ne wani ba ƙaran falala ba ce ba ƙaran matsayi ba domin sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kuna jina da kyau to kaga wannan ita ce falala kuma babbar falala ce sabili da haka zancen Allah madaukakin sarki ne gaba da kowane zance babu wani zance da zai yi daidai da shi balle a ce ya fi shi kulwar da kyau da zai yi daidai da shi balle a ce ya fi shi a fi shekaru aru aru malamai sun yi rubutu ka abin da ya shafi fada'il qur'an littafai da yawa masu suna fada'il qur'an na al-qasim abu ubaida da ibn sallam da sauransu sannan akwai falala na waɗansu surori na alƙur'ani mai girma akwai falala na waɗansu surori na alƙur'ani mai girma cewar suna da falala na waɗansu surori ba shi yake nuna kuma sauran surorin da ba a faɗi falala su cewar ba su da falala ba jina da kyau ko cewar waɗansu surori suna da falala aka yi shiru wanda ke haka yana nuna kama waɗansu surori ba a faɗi falala ba shi ba wai yana nuna waɗannan surorin ba su da falala ba ai suna da falala na cewar zancen Allah ne subhanahu wata'ala ana fatan kun bayyance da kyau yana yana nuna cewar waɗannan surorin zance ne na Allah subhanahu wata'ala sura da tafi kowace sura falala a Qur'ani ita ce suratu al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ita ce a'zamu sura fil Qur'an ita ce sura da tafi kowace sura girma a cikin al-Qur'ani mai girma domin lura da kyau ita ce sura daga in mutum bai karanta ta a sallah ba sallah shi ba ce ba in mutum bai karanta ta a sallah ba sallar shi ba ce ba sannan idan muka zo ayoyi a azamu ayatin fil qur'an ita ce ayatul kursi ayat da tafi kowace girma a qur'ani ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illahu qayyum la لا sinatun wa la nawm azwa كرشي ta bangaren aya ayatul kursi ta bangaren sura suratul fatiha suratul fatiha ita ce sura da kowace girma a cikin alkur'ani mai girma suratu abin ayatul kursi ita ce aya da tafi kowace aya girma